صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل To an kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar muta ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin masu saurare. Hakanan kuma muna ɗauke da shirin nan na tarbiyyar iyali. sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan za a kasance da mu da farkon su har zuwa ƙarshe to kamar dai da aka saba kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 11 ga watan disamban shekara ta 2021 wanda daidai da shirga watan jama'a da ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 84 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1937 kasar italiya ta fice daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wadda ake kiranta da league of nations an kafa majalisar ne a shekara ta 1920 don tabbatar da zaman lafiya a tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ki shiga wannan majalisa wanda rashin shigar amurka a cikin majalisar ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashen duniya masu tasiri hakan ya kuma sa majalisar ta kasa magance matsalolin tsaro waɗanda suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne ma kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga cikin wannan majalisa bayan kuma aka fara yakin duniya na biyu da ƙarshe dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 majalisar ta kawo ƙarshen ayyukanta sannan kuma aka kafa majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations daga ƙarshe masu hare ko san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau wato 11 ga watan satumba na shekara ta 1946 a kafa hukumar unicef mai kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa hukumar unicef ne don ta kula da yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta faɗaɗa aikinta zuwa tallafawa yara da abinci gina makarantu da kuma kula da lafiyarsu a duk inda suke a duniya matakar dai suna daga cikin waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishin ta a birnin new york na ƙasar amurka kuma zuwa yanzu ta sami nasarori masu tarin yawa a cikin ayyukanta a faɗin duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. fito da farko ga muhimman su. Shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya ce kasarsa tana fatan ganin an cimma kyakkyawar jijeniya a tattaunawar Vienna. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wasu ƙudurori guda biyar na nuna goyon baya ga Falasɗinu. Gwamnatin Iraki ta kawo ƙarshen ayyukan yaƙi na sojojin Amurka a cikin ƙasar. To yanzu kuma ga labaran da ke da ke. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya ce tattaunawar da ake a Vienna za ta haifar da kyakkyawar yarjejeniya idan sauran bangarorin suka kuduri niyyar cire takunkumin da Amurka ta kakaba wa Iran da yake jawabi ga jakadun kasar ta Iran da kuma shugabannin ofishin diplomasiyyar Iran a kasashen waje a yau Asabar. Shugaba Ibrahim Ra'isi ya ce ko shaka babu. Tehran na bin diddigin wannan tattaunawa da idan basira. ya ce gabatar da anasin shawarwari da iran ta yi ga bangaren da ke tattaunawar ya nuna cewa da gaske take yi a tattaunawar kuma idan ɗaya bangaren ma da gaske ke yi wajen kawar da takunkumin to za mu cimma yarjejeniya mai kyau in ji shi a makon da ya gabata iran ta gabatar da wasu daftarorin kuduri guda biyu ga sauran bangaren da ke halartar tattaunawar daftarorin kuduran sun shafi cire takunkumi da kuma cika alkawaran da sauran bangaren suka ɗauka a ranar alhamis aka sake komawa tattaunawar ta birnin vienna inda babban mai shiga tsakani na iran da yake jagorantar tawagar kasar a wannan tattaunawa ya jaddada cewa iran tana nan daram a kan matsayinta dangane da shawarwarin da ta gabatar a makon da ya gabata kuma a wannan karan akan waɗannan shawarwarin ne za a mayar da hankali domin yin bahasi a kansu bayan sauran ɓangarorin sun yi shawara da gwamnatocin ƙasashensu majalisar ɗinkin duniya ta zartar da ƙudurori guda biyar na goyon bayan palestino da kuma adawa da gwamnatin yahudawan sahiyoniya shafin aljaridar raya ya ba da rahoton cewa ƙudurin farko da ya shafi kare 'yan gudun hijira na palestino wanda ƙasashe 164 suka amince da shi ƙuduri na biyu kuma yana da alaƙa ne da ayyukan hukumar ba da agaji ga 'yan gudun hijira na palestinin wato unurwa da ƙuri'u 162 waɗanda suka amince da shi yanda kuma biyar suka ki amincewa da hakan shida kuma ba su kada ƙuri'a ba kuma ƙudiri na uku shine akan 'yan gudun hijirar ɗinu da kuma batun kuɗaɗen shiga da suke samu wanda shi ma ƙudirin ya samu amincewar ƙuri'u 159 yanda kuma ƙasashe biyar su haƙi amincewa da shi takwas kuma ba su kaɗa ƙuri'a ba ƙuri'u 146 ne dai suka amince da ƙudiri na hudu kan rashin halascin gina matsugunan yahudawan sahiyoniya a yankunan inawa. da suka hada da gabacin kudus da kuma yankin golan na syria da isra'ila ta mamaye kuduri na biyar kuma wanda shine na karshe wanda majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi yana magana ne akan ayyukan kwamitin bincike na musamman akan ayyukan kare haƙƙin bil'adama kan ayyukan cin zalin da isra'ila ta aikata akan falasɗinawa da kuma laraba mazauna yankunan da ta mame wanda ƙasashe 80 suka amince da kudurin inda kasashe 73 su haƙi amincewa da shi wasu kasashe 18 kuma su haƙi kaɗa ƙuri'a to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugaban majalisar tsaron ƙasa a iraki ya sanar da cewa an kawo ƙarshen yakin da sojojin ƙawancen amurka suke yi a ƙasar kasim alarji shugaban majalisar tsaron ƙasar iraki ya sanar da cewa a hukumance an kawo ƙarshen yakin da dakarun ƙawancen da amurka ke jagoranta ke yi a ƙasar iraki ya wallafa a shafinsa na tuwaita cewa a zagaye na karshe na tattaunawa da jami'an ƙawancen ƙasashen duniya wanda aka fara a bara a hukumance mun sanar da kawo ƙarshen aikin soji da kuma ficewarsu daga iraki da cewa daga yanzu za a ci gaba da hulɗa da dakarun haɗin gwiwa a fagen bayar da shawarwari da kuma horazuwa da ƙarfafa gwiwa a ranar birgotan janairun shekara ta 2020 ne dai kwanaki biyu bayan kisan kasan suleimani da kuma abu mahadi muhandis. majalisar dokokin kasar iraki ta amince da dokar ficewar sojojin amurka daga kasar da kuma ayyana ta a matsayin doka bangarori daban-daban na al'ummar kasar iraki dai suna ci gaba da yin kira gwamnatin kasar da ta tabbatar da cewa an aiwatar da wannan kuduri na majalisar dokokin kasar wanda ya buƙaci fitar sojojin amurka daga kasar hukumar fbi ta kasar amurka na neman mutumin da yake cinna wuta a wani masallaci da kuma cibiyar musulunci ta new mexico a lokuta daban-daban rahotanni da kasar ta amurka dai sun ce sashen ofishin bincike na tarayya ya fitar da hotuna guda hudu na wata mata wadda ake zargi da cin wuta a lokuta da dama a cibiyar musulunci da ke new mexico na'urorin tsaro ne dai suka ɗauki waɗannan hotuna a cike da wajen ginin rawul banjanda jami'i na musamman wanda ke kula da sashen ya bayyana cewa muna mutunta masu gudanar da harkokinsu na addini a cikin wannan cibiya ta musulunci ta new mexico kuma ba za mu iya jurewa irin wannan ɗabi'ar ta'addanci da ake yi a kansu ba muna fata duk wanda ya san wanda yake aikata haka ya tuntaɓe mu ba tare da ɓata lokaci ba a cewar mai magana da yawon cibiyar musuluncin ɗaya daga cikin ɗaliban da suke cikin masallacin ya ga wata mata lokacin da take ƙoƙarin cinna wuta amma ya buga ƙararrawa daga lokacin kuma ta gudu tana yin kalaman batunci a kan addinin musulunci da musulmi to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara ya kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun neman jinkirta zaɓukan ƙasar Libya ne saboda dalilan tsaro da na siyasa da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masana da manazarta suna ganin ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar libya shine mafi dacewa har sai an cimma matsaya kan yadda za a gudanar da zaɓukan domin tabbatar da matakan zaman lafiya a ƙasar ta libya alsunusi biskari manazarcin harkokin siyasa a kasar libya ya bayyana cewa akwai zargin cewa kakakin majalisar dokokin kasar libya akila sale ya yi kokarin daidaita dokar zaben libya ta yadda shi da janaral halifa haftar mai ritaya za su zame 'yan takara mafi cancanta da tsayawa takarar shugabancin kasar alsunusi ya kara da cewa daga baya an samu canji a dokar zaben yadda saiful islam gaddafi da abdulhamid addabaiba firaministan ƙasar ta libya a halin yanzu suka samu shiga layin 'yan takara kuma addabaiba yana da farin jini sosai da zai fafata da akila sale da khalifa haftar a fagen zaben lamarin da ya daga hankali matuƙa. manazarcin kan harkokin siyasar ƙasar ta libya sunusi biskari ya kara da cewa a halin yanzu shirye-shiryen zabuka a libya sun ƙara rikicewa duk da ana sauran ƙasa da makonni biyu da ranar zaɓukan Sudan kuma har yanzu ba a fara yakin neman zaben 'yan takara ba saboda rashin kammala shirye-shiryen da suka dace asali ma ba a kammala tantance sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa na ƙarshe ba kuma manyan masana dokoki a ƙasar suna ganin cewa akwai matsaloli da shirye-shiryen zaben ƙasar ke fuskanta a ɓangaren tsare-tsare da kuma dokoki Biskari ya ƙara da cewa akwai manyan ƙalubale da matsalolin tsaro yadda ba zai yiwu a gudanar da zaɓuka masu inganci da gaskiya da kuma 'yanci ba a ƙasar. Wannan ne ya sanya cibiyoyin bincike da masu sanya ido kan harkokin zaɓe gami da manazarta 'yan ƙasashen waje suke ganin gudanar da zaɓuka a wannan yanayi ba zai samar da gamsuwa da sharuɗan da za su wanzar da kwanciyar hankali ba don haka sakamakon zaɓen ba zai zame karɓaɓɓe a wurin ra'ayoyin mafi yawan al'ummar libya ba a nashi bangaren shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid al almishiri ya sanar da cewa baya da niyyar tsayawa takara a zaben shugaban kasa ko na 'yan majalisun dokokin kasar da ake son gudanarwa a ranar 24 ga wannan wata na disamba amma yana gabatar da shawarar jinkirta zaben domin gudanar da shi a ranar 15 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wannan shawara ta shugaban majalisar kolin tsarin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya gabatar da ita ce ta hanyar shafinsa ta facebook kuma shawarar tashi ta zo ne bayan bullar saɓani kan batun gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari wato ranar 24 ga wannan wata na disamba almishiri yana bayyana cewa ba zai kasance cikin 'yan takara ba kuma yana adawa da duk wani matakin yin kwaskwarima ga kundin tsarin mulki ko canza ayoyin dokan zaɓe domin ba da dama ga wasu tsayawa takara ko murguɗa fasarar dokoki domin ba da dama ga wasu mutane tsayawa takara almishiri ya kara da cewa za su gabatar da shawarin jinkirta zabuka zuwa ranar 15 ga watan fabrairun shekara mai kamawa saboda gudanar da zabukan tana bukatar ka'idoji da dokoki game da samun amincewar dukkanin bangarorin siyasar ƙasa da yin rijistan zaɓe mai tsafta da hukumar zaɓe mai zaman kanta wacce take ɗauke da kwakwaran tsare-tsaren gudanarwa da rashin nuna son kai da kuma ikon sanya ido a rumfunan zaɓe da nufin samun tsaftataccen sakamakon zaɓe da al'umma za ta gamsu da shi babu kokwanto shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya kara da fayyace cewar sun fahimci bukatar 'yan kasar libya sarai na son kawo canji a ƙasa kuma tuni suka gabatar da hakan tare da shawarwarin da za su tabbatar da samun sauyi amma aka samu masu sha'awar ganin sun wurga ƙasar cikin halin rudani da rikici domin cimma manufofinsu maimakon neman hanyar samar da haɗin kan ƙasa da bunƙasa ci gaba almishiri ya kara da cewa duk dukkanin al'ummar libiya tana tunanin hanyar samun haɗin kai a tsarin zaɓe da za a gudanar da zai gamsar da mafi yawan al'ummar ƙasar domin gudanar da zaɓe mai inganci da dukkanin jam'iyyu za su amince da sakamakonsa ba tare da ta ba ba har yanzu haka akwai fitattun 'yan takarar shugabancin ƙasar libya 21 da suka gabatar da takardun neman tsayawa takara a ƙasar waɗanda suka hada da tsohon firaministan ƙasar ali zaidan da tsohon ministan harkokin cikin gidan libya fatahi bashaga da kakakin majalisar dokokin kasar akila saleh da saiful islam gaddafi da general halifa haftar mai ritaya kuma a yanzu haka hukumar zaben kasar tana nan tana bin diddigin takardun 'yan takaran kafin mika su ga babban lauyan gwamnati da kuma bangaren binciken manyan laifuka gami da hukumar binciken takardun tabbatar da ɗan ƙasa domin duba ingancin su sannan bayan jerin sunayen 'yan takarar da suka cika sharuɗa sannan buɗe kofar ɗaukaka ƙara don suka da rashin amincewa da duk wani ɗan takara da ake da ƙorafi kansa kafin bayyana jerin 'yan takara da doka ta amince ce da tsayawarsu takara A ranar bakwai ga watan Nuwamban da ya gabata ne hukumar zaben Libya ta buɗe kofar tsayawa takarar shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin ƙasar har zuwa ranar 22 ga wannan wata inda aka samu 'yan takarar shugabancin ƙasa da suka kai 96 ciki har da mata biyu. A halin yanzu da zaben ya karato an shiga cikin rashin jituwa a ƙasar kan dokokin zaɓe tsakanin majalisar wakilai a ɓangare guda da majalisar kolin ƙasar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma majalisar shugabancin ƙasa a ɗaya ɓangaren dangane da batun neman ɗage zaɓe a ƙasar libya zuwa nan gaba wani manazarci kan harkokin shari'a kuma tsohon mai magana da yawun majalisar wakilan ƙasar libya as'ad asharta'u yana cewa ga dukkan alamu al'amuran da suke gudana a libya suna nuni kan yiwuwar ɗage zaɓuka a ƙasar musamman bayan cakuɗa takardu da ba za su yi daɗi ba ga waɗanda a baya suka tsara waɗannan dokoki ba saboda akwai wata ayar doka da take nuni kan cire wasu 'yan takara saboda rashin cancantar su kuma ga dukkan alamu ba su taɓa zaton haka ba don haka watakila suke neman a jinkirta zaben zuwa wani lokaci nan gaba as'ad arsharta'u ya kara da cewa yana da imani al'amura sun fi karkata zuwa ga matakin ɗage zaɓe a libya sai dai akwai hanzari ba gudu ba wato rawar da ƙasar amurka take takawa a harkokin ƙasar ta libya tana da tasiri don haka idan ta so a gudanar da zaɓe a lokacin da aka tsere tun da fari to babu makawa tabbas za a gudanar musamman ganin yadda duniya ta mai da hankali kan batun ƙasar libya kan batun cewa shin akwai yiwuwar kasar amurka ta ɗauki matakin matsin lamba akan dukkanin ɓangarorin siyasar libya kan gudanar da zaɓe a ƙasar a lokacin da aka tsere tun da fari david bullock tsohon mai ba da shawara a ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka kan batun yankin gabas ta tsakiya kuma babban masu bincike a cibiyar nazarin washington kan harkokin yankin gabas ta tsakiya yana cewa lalle akwai saɓani mai yawa da rashin fahimtar juna kan hanyar da ta dace a bi wajen gudanar gudanar da zaɓe a ƙasar libya da kuma waɗanda suka dace su tsaya takara gami da ƙwaƙƙwarar hanyar magance gudanar da magudi da keta dokar zaɓe a ƙasar David Block ya ƙara da cewa magance waɗannan matsaloli suna buƙatar fahimtar juna da lokaci gwargwadon iko kuma yana da imanin cewa babban abin da zai haifar da sakamako mai inganci a zaben kasar ta libya shine samun fahimtar juna kan dokokin zaɓe kafin shiga mataki na gaba inda a halin yanzu makonni biyu kacal suka rage a gudanar da zaɓuka kuma zai yi wuya a cimma bukata don haka yana ganin jinkirta zaɓuka zuwa wani lokaci nan gaba ita ce zaɓi mafi dacewa domin samun haɗin kan ƙasa da fahimtar juna a nashi ɓangaren wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya turkiya jan kobis ya bayyana cewa rashin goyon bayan gudanar da zabuka a lokacin da aka tsara a libya zai kara janyo rikici da dagulewan al'amura a kasar musamman rarrabuwan kai da karin dambaruwar siyasa wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a kasar ta libya ya bayyana cikakken goyon bayansa kan yadda hukumar zaben kasar libya take gudanar da tsare-tsarenta dangane da zabukan shugaban kasa da na 'yan majalisun dokokin kasar a ranar 24 ga wannan wata na disamba yana mai jinjina wa hukumar zaben kan namijin kokarin da take yi na ganin an gudanar da zabuka a lokacin da aka tsayar jean kobes ya jaddada kiran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na baya-bayan nan na buƙatar dukkanin ɓangarorin ƙasar libya da 'yan takara da su girmama sakamakon zabukan da za a gudanar da dokokin zaɓe tare da wajabcin girmama haƙoƙin masu adawa da su a fagen siyasa kafin zabuka da kuma lokacin zabuka da kuma bayan gudanar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 To shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin su kadoro digaga dan fulani wurji a shehu kashalla iliyasu yakuba digawa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killume gallaba akwai muhammad shaidu abubakar akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari a da daukashin abokaina na najeriya zan yi amfani da wannan dama na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim ɗan Fulani Yayari mai asinal a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu da jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara meka godiyata da ƙara babu dama da kuke yi domin meka sakon gaiso mu na ƙarshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka. a faɗin duniya gabaki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa ga baki ɗaya da kuma sauran al'umma ga baki ɗaya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina miƙa musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma gabaki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na jamhuriyar musulun ta Iran. Mai magana manja man jama'a Balwa jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawa da kwa bamu rin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin Maya Balwa Alhaji Arduba Manga Dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar Najeriya kamar Usman Umar Tongo da abokan aikinsa Musa Madibbo da Kwasa Usman Ubangari. Ina ina gaishe da wakabir ma'aikaci a radio france international sannan ina gaishe da shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlib da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbe jalingo radio taraba kamar su abakar adamu da kuma alhaji abakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mamman usmani da karshe da matana da radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkansu a nan garin kwarnaka. Na gode. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani ward shugaban kungiyar dalakari muka zorecin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su Ilyasu Yakuba Digawai Tasgadau, Ilyasu Miliyasu Bulawa, Isa Jikan Mai Saje, Sama'ila Dandore, Mutaka MTK takai Dawal Sani Takai, akwai wari malam bare bare zuwa Nijar, mai na hannami murmurtuwa, Babangida Buba Fajewa Takai, Iliya mai shayi mai kantin akwai Iliyasu su Salisu na gaidan mai biredi Shefu Kashalla Kafsa na zikiri akwai Usman direban bajet gamji akwai abokina kongon mamela adamci akwai musa hadiri na suba da magaram akwai bala muhammed dambam ta dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga fulani wari assalamu alaikum boh iran tv wato murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki eh da farko dai ina gaida abokina sunusi madattai ina gaida Toro mai isan bakin likita sannan ina gaida mati dan kore sannan ina gaida alkasim da ke a garin agadas sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai abokina ahmad tarima da ke a jos din najeriya eh to da dukkanin dai masu sauraron wannan kafa mai albarka ta irar hausa da fata za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama lokal gwamnati kebis ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika gaisuwa ƙarshen mako dita ga mai gabatarwa wato hassan barka da ilayarin ma'aikatan gidan rediyon boh baya ga haka ina son ne in gaida sanusi maɗatte da magaran da yusuf maɗatte da magaran ba zan manta da kwamar elias yakubu daga abar da jihar bauchi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai kuma alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai kuma shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai kuma yunusa tankoba na yan baka jihar neja a ƙarshe ina gaida babban mai gida na injiniya manar musa jiga da fatas na lafiya na gode kwarai daga hada mai kwamfuta mai yama lokal government kebis ɗin najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na VOS Tehran mai magana isu ne ɗattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. VOS muna jin daɗin da kuke ba mu dama muna faɗa albarkaci da ra'ayi da ma zaɓi ka To yau ina so ku ba ni dama in yi gaishe ƙarshen mako da farko ina gaida sanu shigarin ɗattai akwai shugaba Ila mai kanti da shayi gakin daura na hukwa mai faci letoro mai san soja mai adaidaita bakin likita ina gaida letoro <clears throat> ba zan manta da ya mai aski ba da raka ba akwai tasiri unguwar tudu ina gaida mati ɗan kore share abdulaziz prezi unguwar share zauna da magaram ina gaida alkasim agadas akwai guberin zakin wata akwai banzema agadas ina gaida hada mai kwamfuta mai yama jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan mai sauraron gidan radio BH da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗi ba abu in yi yawa don bu in yawa yan magana suka ce baya jin mai gode BH ku tashi laya mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin ya mai ku tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta hira juna na Muhammad Nasiru zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe gaishe na farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina gaida Umar Sani ina gaida Sarautu malam baba sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga manyan malamanmu ina gaida shah abbas yahya ina gaida shah muhammad yahya ina gaida shah muhammad sallau ina gaida shugaban kungiya ta observatory je alhaji fijaji liman ahad ina gaida alkasim baba ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan miliyoyin masu saurari ta shirin a tashi lafiya naku muhammad nasiru ana jihar agaras assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya hausa muryoyin masu saurari saurare barka ku da kokari barka da haka barka da sallar juma'a to gaskiya yau muna so mu tofa albarkacin bakin mu albarkacin magarana ta juma'a musamman ma kai hassan barka tare da su su minti da abokanan aiki ko ba zan manta ba da shugaba raba mai aski akwai dj alisto ba zan manta da shi ba akwai lawali jan guru shugaba ne na radio liberté aminci akwai kuma mamman sani umaru shugaba na fadar gidan yaba annabi muhammadu a nan telebijin gaskiya akwai abokina yahaya dan baiwa akwai malam w akwai ustaz malam jibo a can bakin duwa ina kuma nan share akwai wanda ake ce ma malam iliya akwai Eh, jibrila mai zamani a garin sona da rana ina gaida duka mambobin cikin wannan gida a kaso a so kama mambobin gidan nan ina gaida su mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya ci hausa barkan ku da yini da fatan an sabko juma'a lafiya ta haka ina gaida abubuwan manja bamalawa akwai dayar mai kwamfuta a zamanta da iso matsatte sanusi matsatte Sate akwai lawa alhaji abale wanda yake agadas da sunusi Madatte da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura ba zan manta da abdullahi kadamari akwai eh, zaki soja wanda yake saudiya akwai letoro mai sansu ne wanda yake nan bakin dutse da magaran akwai muji soja mai ajiyar ne a nan da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran akwai sani letana mai gidan wanka wanda yake nan da magaran akwai alhaji mamman shehu shabu degar ne wanda yake na suna wanda yake rampa hawa juju nan da magaran akwai kane na musa mai shayi da wace a nan rampa hawa juju da magaran ba zan manta da mamman walikiya a nan da magaran akwai mai sauraron kusula naira mai nama da fatan allah ba lafiya ba zan manta da mata na ba a nan garkin daura na gode shugaba iliya mai kanti da shayi ne garkin daura Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina gaida da farko duka 'yan ma'aikatan wannan gidan radiyo mai albarka. Sannan za ni da dama da kuka bamu e, eh, ta gaida 'yan uwa da amina arziki. Ina gaida Malam Hamus mai restoran da ke na Larewa kusa ga Wazirfa Zone A. Sannan eh, ina eh, gaida tsohuwa ta Amina wadda aka sani da anna ina gaida kuma duka mushani wa'anda ke wazurfa ina gaida eh, mushe shebu eh, wanda ke nan wurin sura sannan ina gaida sani wanda aka sani da strong da musa wanda aka sani da mozu dukansu a nan sura ni ne naku mushaloli ado daga jamhuriyar niger a jihar maradi sai an jima. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo Ungotudu da magaran a jamhuriyar Nijar dangance da dama da kuke bamu duk karshen mako muke gaida yan uwa da abokanan arziki. To yau ma na shigo cikin shirin kamar haka da farko ina gaida da Sanusi na garin Madattai akwai Iso Madattai da magaran akwai shugaba rabe mai aski da magaran akwai Alhaji Lawal Tafi da magaran akwai Letoro mai Isans da magaran akwai Nagwa mai Fati da magaran akwai Lawa Alhaji Abale Agada agadas akwai sahabi bawa likita a kwarnaka jihar maradi akwai abdulaziz frezi akwai shugaba iliya mai shayi garken daura akwai kadora diga ga dan fulani warji akwai yan tahir yan tahir jambulo akwai biyo ta hausa da dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio ta Tehran muryar Hausa kuna tare da shirka tare da gana a gadar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama karshen mako muna miƙa gaishe gaishe ga yawa ga amina arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama. Da miƙa ga gaisuwa ta zuwa gare su amina arziki musamman zuwa gare shi mai gida na yayi har tare daga nan bangaren kasuwar Akwai ilisa mai shago firizi na fada ra'ayin zacce kuma ina gaida abokina Sale babban yaro akwai Fatime ra'ayin zuci tare da dukkanin mamurorin mu na ra'ayin zuci ina masa fata alheri da fatan kowa tashi lafiya akwai babban amini na alaho ana ce mishi alaho mai unguwa a nan birnin agaras sai kuma tarayyar najeriya akwai hada mai kwamfuta na gaishe shi alherin allah kai ma na agwa bakin likitan dutse da magaran akwai eh, alkasim nan birnin agadas akwai yakuba biniya a washe na gaishe shi akwai ibrahim bangaren kasotora ana ce mishi ibrahim shakwalata akwai abubakar mai zare biyo ta hirar na tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman waɗanda aka ji su ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da na Ayatollah Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi isa alaihissalam mun fara magana dangane da haihuwar annabi isa alaihissalam mun ji yadda mahaifiyarsa salamullahi alaiha ta ɗauke shi suka tafi cikin gari da kuma yadda mutane suka tuhume ta da aikata laifi amma kamar yadda aka umarce ta ba ta yi magana ba har sai da ɗanta ya gama mata kome ya bayyana musu matsayinsa na cewa Allah ta'ala ya aiko shi zuwa gare su tare da littafi sannan ya wanke mahaifiyarsa daga aikata duk wani laifi kafin mu ci gaba da kisar annabi isa alaihissalam bari mu dan waiwaya zuwa wasu al'amura da suka shafi haihuwarsa na farko malamai sun yi saɓani kan lokacin ɗaukar cikinsa da kuma haihuwarsa alkur'ani mai girma bai bayyana tsawon ɗaukar cikin annabi isa alaihissalam ba amma su malamai sun bayyana cewa da ɗaukar cikinsa da kuma haihuwarsa bai fi sa'a guda ba wasu kuma suka ce sa'o'i tara wasu kuma suka ce watanni shida ne sannan wasu suka ce watanni bakwai wasu suka ce watanni takwas sannan na karshe kuma suka ce ai watanni tara ne kamar yadda ake haifar duk wani mutum sai dai tsawon ɗaukar cikinsa bai da wani muhimmanci cikin wannan kisar an haife shi ba tare da mahaifi ba kuma allah ya halicce shi a cikin cikinta ba tare da mahaifi ba kamar yadda ayoyin alkur'ani da dama suka bayyana allah mai girma da ɗaukaka yana cewa lalle ne misalin halittar isa a wurin allah kamar misalin adamu ne allah ta'ala ya halicce shi daga turbaya sa'annan kuma ya ce masa ka kasance sai ya kasance cikin surata ali imrana aya ta tara. Allah ya halicci annabi Isa alaihissalam da kun a cikin cikin Maryam salamunla alaiha wannan ita ce mujiza babba daga allah ta'ala sannan bayan wannan yanayi na haihuwarsa daga baya ta zama fitina a cikin wa'anda suka yi imani da annabi isa salam wato kiristoci ta yadda wasu daga cikinsu suka ɗauke shi a matsayin ɗan allah allah ya ɗaukaka daga barin haka sun kuma ƙara da yadda ke tada matattu ya warkar da marasa lafiya wa'anda aka ɗebe tsammanin rayuwarsu ya gina tsuntsu da taɓo sannan ya hura shi ya zama tsuntsu ya tashi ya faɗa mutane abin da suka aje a gidajensu ba tare da sun faɗa masa ba ya roƙi allah ta'ala ya sauko masu da abinci da faffe daga sama su ci su sha har su ƙoshi su bar shi da wasu da dama allah ta'ala yana cewa kuma ya sanar da shi rubutu da hikima da taurata da linjila kuma ya sanya shi manzo zuwa ga bani isra'ila da saƙo cewa lalle ne ni haƙiƙa na zo muku da wata aya daga ubangijinku lalle ni ina halitta muku daga laka kamar siffan tsuntsu sa'annan in hura a cikinsa sai ya kasance tsuntsu da izinin allah kuma ina warkar da wanda aka haifa makaho da kuturu kuma ina rayar da matattu da izinin Allah kuma ina gaya muku abin da kuke ci da abin da kuke ajiyewa a cikin gidajenku lalle ne a cikin wannan akwai aya gare ku idan kun kasance masu yin imani kuma ina mai gaskatawa ga abin da yake na daga taurata kuma na zo domin in halatta muku sashen abin da aka haramta muku kuma na tafo muku da wata aya daga ubangijinku sai ku bi allah da taƙawa sannan ku yi mini ɗa'a cikin surata al-imrana aya ta 45 zuwa 49 wannan kaɗan kenan daga cikin mojizojin annabi isa alaihissalam wanda kuma daga baya kiristoci suka ɗauke shi a matsayin ɗan allah allah ya ɗaukaka daga hakan ɗaukaka babba har ila yau a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen rayuwarsa nasarar najiran sun zo daga ƙasar yemen suka sami manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a madina sannan suka yi ta jayayya da shi kan annabi isa alaihissalam ko shi dan allah ta'ala ne ko kuma ba haka ba da suka kasa fahimtar juna sai allah ta'ala ya ce wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam da su koma ga allah ta'ala su roƙe shi ya la'ani maƙaryaci daga cikin su a nan ne sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito da zababbu daga iyalan gidansa zahra'u diyarsa aliyu mijinta hassan da husaini 'ya'yansu a lokacin amma a lokacin da nasarar najiran suka ga cewa wa'anda ya fito da su duk na kusa da shi ne idan da bai da gaskiya ba zai fito da mafi kusanci da shi ba don ba zai so halakarsu ba sai kuwa suka mika kai ga bukatunsa amma dai sun ƙi musulunta a lokacin masu sauraro saboda ƙuraren lokaci a nan za mu dasa aya sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yanzu kuma sai shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkun da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku ganin rediyon boh da ke birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kwace tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha a yau din nan music a cikin shirin namu yau ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda kuma shine shugabanta na da'awa shehun malamin a yau zai fara ne da yi mana bayanin yadda za a ci gaba da kyautatawa iyali in malam ya kimtsa a'udhu billahi samil ali min shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala muhammadin wa alihi tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil faraja ba mu gushe ba muna magana a bangaren da ya shafi mu'amala in ba manta ba masu sauraro darasin da ya gabata mai magana ne a cikin hadisin nan da imam sadiq ya yi bayanin cewa namiji baya da wadatuwa daga ɗabi'u guda uku cewa wayannan abubuwan guda uku tsakanin shi da iyalansa na farko muka ce kokari ya ga ya samar da muwafaka a tsakanin shi da ita kuma ya samar da duk abin da zai wato wannan muwafaka shine abin da zai haifar mashi da samun dacewa da ita da ƙaunarta da shauƙinta ta hanyar kyautata alaƙa da ita kuma ya duk abin da zai iya wajen ganin ya karkatar da zuciyarta zuwa gare shi muka yi magana akan cewa ta hanyar yin kawa da yin mata ado saboda maza su ado ake cewa suke su ne mata kuma su suke kwalliya to kada ya zama kazami yadda shari'a ta lizimta wa mace wajen ganin ta kiyaye tsabtata a alakarta da mai gidanta to shi ma namiji dole ne ya zama yana da tsabta kada ya zama irin mutanen mu waɗanda zai fito daga wajen aiki yana karnin rana sannan ya tumfari iyali a'a akwai bukatan wannan wato wari da rashin ƙanshi yana cikin abubuwan da yake haifar da ƙyama, kuma bai kamata a samu tsakanin miji da mata akwai wannan nau'in na ƙyamar juna ba su yi magana akan nan. ɗaya daga cikin abin da na manta ban faɗaɗa ba kuma ya zo a cikin hadisin shine wa tausi'atihi alaiha ya zama mai yalwata wa iyali mafi yawan mutane suna da ƙwauro ƙwauro baya taimakawa bunƙasa arziki akasi nema ma akasin haka ne lokacin da mutum Allah subhanahu ta'ala ya wada shi ya wadata shi ne domin akwai wasu haƙoƙi da suka ɗamfaru a kansa Allah yana abin shi biya bisa hikima akwai abubuwa da yawa da Allah ta'ala yake gudanarwa na rayuwar iyali ne da mutum shi kadai ne Allah ba zai bashi ba to nawa nawa hadisai suke cewa tazawwaju yughnikumullah manzo sallallahu alaihi wasallam yake magana akan ku yi aure Allah ya wadata ku a lokacin an ruwaito wannan ruwaya ne a cikin tafsirin fadin Allah subhanahu wataala wa ankihu li ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ku aurar da gwagware a cikinku da salihai daga cikin bayan ku maza da kwangun ku mata in ba su da shi sai Allah ya wadata su a nan gurin manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗin ɗaya daga cikin sirrin wadata shine tazawwaju Allah. ku yi aure Allah ya wadata ku kenan aure hanya ce ta samun arziki to amma arzikin da sharaɗin a gabatar da shi a gudanar da shi ga waɗanda Allah ya azurkin saboda su Allah ta'ala ya haifar da wadata ya yalwata wa magidanci ne domin ya yalwata wa iyali saboda haka a nan gurin lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ta hanyar wannan hadisi na imam sadiq cewa wa tuhu alaiha ya zama yana wadatawa yana yalwatawa iyali yana ɗaya daga cikin haƙƙi wanda bai kamata namiji ya wadata da shi ba kamar yadda a cikin dai wannan hadisin guda ɗaya imam da yake cewa wala ginan bi ta fi ma hawa hawa na zauje hal muwafiq laha an salasi khisalin mace ba ta wadatuwa a tsakanin alakarta da mai gidanta ita ma daga ɗabi'antuwa da abubuwa guda uku muhimmai wa hunna wa'annan ɗabi'un guda uku da mace dole ne ta zama tana da shi na farko siyanatu nafsiha an kulli da nasin wanda mu yi magana shi a gurguje a wancan darasin ta kiyaye kanta daga dukkan wani datti da dauda hatta ya tuma inna qalbuhu ila shafaqati biha fi halil mahbubi wal makruh masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh a nan birnin tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan kiyaye kiyaye kanka daga abin da zai kawo kaikayi a zuciyar iyali saboda kaucewa duk abin da zai haifar da kaikayi a zuciya musamman irin halin da muke ciki na yau na hanyoyin waya da amfani da gurub gurup ga sunan bila adadin shagaltuwa da duk abin da zai haifar da riba a tsakanin miji da mata bai kamata a same shi ba dole ne mace ta kaucewa ta ainihin kange kanta daga duk abin da zai haifar da datti da zai haifar da rashin amincewa da rashin gaskiya a tsakanin alaƙoƙin ko da yake wannan haƙin duka ɓangarorin biyu ne shi ma namiji haka ne saboda yadda da amincewa da kyakkyawan alaƙa tsakanin mai gida da uwar gida waɗannan alaƙoƙin suna kyau kuma suna haifar da soyayya mai ɗorewa a tsakanin miji da mata don haka dole ne su kiyaye wannan mace ta yi ƙoƙarin kare kanta daga dukkan datti hatta ya zama inna kalbo har zuciyar shi ta samu natsuwa ila shafaqati biha kan ya zama yana tausaya mata yana ƙaunar ta fi halin mahbubi a halin da yake cikin so da halin da yake cikin ƙi, wato wani lokaci in dai ya tabbatar da gasken matarsa ya tabbatar da kyawawan ɗabi'un matarsa da riƙon amanan matarsa to za ka samu mutum ne wanda a kowane hali wani lokaci mutum na cikin farin ciki wani lokaci yana cikin ɓacin rai to zai zama yana kiyaye mai haƙƙinta a gaba imam yake cewa wahiya fatuhu ta yi ƙoƙari ta mai da gidan mijinta basarake mafi yawan mata suna da karancin wannan lokacin da mai gida ya dawo to ta yi kokari ta gamsar da ta haifar da duk abin da zai sama mai natsuwa da kwanciyar hankali kewaye shi mai ke cewa liya kuna zalika atifan alaiha lokacin da mace ke mubadala kauna da soyayya wa mai gidanta da kyautata mishi da yin abin da duk ya dace to wannan zai jawo ya zama yana tausayinta yana kyautata mata inda zallatin ta kunu min lokacin da ta yi kuskure saboda mutum tara yake bai cika goma ba lokacin da aka samu zaniyar kafa sakamakon irin yawan kyautatawa da ta cika shi da shi da lullube shi da soyayya da kauna wannan zai yi mai zai taimaka wajen ganin ba a samu matsala a tsakaninsu ba sannan imam ya faɗi wata kalma wanda ta saba wa al'adunmu na hausawa hausa fulani da mutanen afirka musamman lokacin da zaka samu Eh, bayyanar da kauna da soyayya na cikin abin da ba ma yi imam ya ce wa izharil ishq lahu daga cikin haƙoƙin da ya kamata mace ta kiyaye shi shine nuna soyayya da shauƙi wa mai gidanta har ma ya koya mata ya ce bil khalaba ta hanyar kalmomi masu daɗi ta hanyar kalmomi na basira hanyoyi kalmomi shi yasa muryar mace ta zama haramun ne saboda da muryan nan makaminta babba ne da za ta yi amfani da shi wajen ganin ta mallaki zuciyar mai gidanta sunan imam ya koya mata ya ce ta yi amfani da dukkan da halaba wal hay'atul hasana fi ainihi sannan ta zama tana bayyana da shakali mai kyau a idan miji ta yi ƙoƙari ya zama namijin yaushe yana kallanta zai samu farin ciki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata a wajen matar kirki ta zama tare da shi wato yadda mutum namiji bai da yana da bukatan abubuwa guda uku kamar yadda muka lissafa su to ita ma mace tana bukatan waɗannan abubuwan guda uku waɗannan abubuwan idan suka haɗu sukan kai mai da gida ya zama aljannar duniya yakan haifar da shauki a cikin irin wannan gidaje wanda irin gidan ne za ka samu albarkatu suna bayyana a gidan soyayya na shiga a tsakanin ma'abuta gida Allah subhanahu wata'ala ya sanya gidajen mu su zama gidaje da Allah ke so gidajen da suke kiyaye dokokin shari'a gidajen da za a samu iyalai masu tarbiyya inna Allah wali tawfiq wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to masararo ga shi dai malam ya fara sakin jiki da kuma bude sabon kundi a wannan fannin to amma a nan za mu ba malam haƙuri daga ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar raf ta rasul hazar foundation da ke birnin kanan dawo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon boh da ke nan birnin tehran na kasar iran ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to da kuma wannan ne muka kawo karshen jirin shirin namu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ce tattaunawar da ake a vienna za ta haifar da kyakkyawar yarjejeniya idan sauran bangarorin suka kuduri niyyar cire takunkumin da amurka ta kakabawa iran da ke jawabi ga jakadun kasar ta iran da kuma shugabannin ofishin diplomasiyyar iran a kasashen waje a yau asabar shugaba ibrahim ra'isi ya ce ko shaka babu tehran na bin diddigin wannan tattaunawa da idan basira ya ce gabatar da nasin shawarwari da iran ta yi ga bangarorin da ke tattaunawar ya nuna cewa da gaske take yi a tattaunawar kuma idan ɗaya ɓangaren ma da gaske ke yi wajen kawar da takunkumin to za mu cimma yarjejeniya mai kyau in ji shi a makon da ya gabata iran ta gabatar da wasu daftarorin kuduri guda biyu ga sauran ɓangaren da ke halartar tattaunawar daftarorin kuduran sun shafi cire takunkumi da kuma cika alkawaran da sauran ɓangaren suka ɗauka a ranar alhamis aka sake komawa tattaunawar ta birnin vienna inda babban mai shiga tsakani na iran da yake jagorantar tawagar kasar a wannan tattaunawa ya jaddada cewa iran tana nan daram a kan matsayinta dangane da shawarwarin da ta gabatar a makon da ya gabata kuma a wannan karan akan waɗannan shawarwarin ne za a mayar da hankali domin yin bahasi a kansu bayan sauran ɓangarorin sun yi shawara da gwamnatocin ƙasashen su. To masu mu ina ga kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalabon mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar ni Hassan barka da na kasance da kuwar zuwa wani lokaci ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.